Assalamu alaikum jama'a. A bidiyo na ne zan nuna muku inda za ku sauke bidiyo ko kuma hoto daga cikin Instagram kai tsaye. Kun san cewa yawanci in zamu yi downloading a Instagram muna amfani da application ko Insta Saver wanda sai mu turo link ɗin hoton da muke so mu sauke ta cikin wannan application ɗin na Insta Saver sai mu sauke shi. To wannan bidiyon zan nuna muku yadda za ku sauke wato ainihin bidiyo ko hoto kai tsaye daga cikin Instagram ba tare da ka yi amfani da wani application ka hada shi ba. Ku yi subscribing channel dina, sannan ku taba alamar karawa domin kada bidiyo na masu amfani irin waɗannan soce Farko misali wannan shine Instagram ɗina. Kun gani ga hotuna nan a ciki. Idan ina so zan sauke wannan hoton na Ado Gwanja ga ɗigo-ɗigo nan sama hannun dama guda uku. kun gani abin da ya rubuta min guda hudu farko akwai report akwai copy share url akwai share on messenger akwai share on whatsapp wayannan su ne ko wannan hoton ba to yaya ake sauke hoto ko bidiyo a cikin instagram kai tsaye ba tare da ka hada shi da wani insta saver ba kun ga inda ina da insta saver zan shiga wannan copy ko share url ko in na shiga sai ne copy din shi a can insta saver dina sai na sauke hoton duk wannan biye biye ne to abin da ake shi ne akwai wani instagram na musamman da ake amfani da shi wannan shine instagram din da muke amfani da shi og insta plus shi wannan instagram din yana da dama a cikin shi da za ka sauke kowane irin bidiyo kake so ko kuma kowane irin hoto kake so kai tsaye daga instagram ba tare da ka yi amfani da insta saver ba na sa link din da za ku je ku yi download din application a description na bidiyo na kuna bin link din zai kai ku kai tsaye da za ku sauke shi wannan OG Insta Plus ina fata kun gani sannan kamar waɗanda muke tare da su in kana so zan tura ma application ɗin kai tsaye ka yi min magana ta wasa to shi wannan og insta plus ne, in ka sauke shi sai ka shiga cikin shi yana da duk wani feature da instagram yake da shi ba wai wani sabon instagram ba ne already na yi login ina amfani da shi to misali yanzu kamar wannan hoton ina so zan sauke shi na taɓa gefen nan ga download na. yana downloading din shi gashi nan ya downloading din shi za mu je mu duba a a gallery gani ya hau before then duk hoton da kake so za ka iya downloading din shi ko bidiyo ne misali zan sauke wannan hoton ya yi downloading din shi misali zan sauke wannan hoton ya downloading din shi to zan je gallery na duba wannan da na dan yi downloading na gani gashi nan audience star plus so abubuwan nan da ne downloadin guda uku ga nan to wannan shine yadda ake yi a sauke bidiyo ko hoto daga instagram ba tare da kai amfani da wani application ka hada shi ba ina fata kun ji daɗin wannan bidiyon kuma idan kana da wani bayani ko ƙarin ko wani korafi za ka iya a comment section ni kuma insha Allah zan waiwaye ka cikin gaggawa sai an jima